Ina kuke ma'abota bibiyar harkokin kokowar gargajiya wadda ake fafatawa a ƙasar jamhuriyar Nijar? To kuma matso wata dama ta samu. Kamar yadda kowa ya sani ƙasar Nijar an da kokowar gargajiya wasa na al'adu wanda ake yin shi so tari iri-iri kuma a faɗin ƙasar ta Nijar wanda akwai kimanin wasanni kala uku da ake yi tun shekara masu zafi a ƙasar ta Nijar. To kuma zo a yanzu haka. kofi mai farin jini kuma kofi na shugaban ƙasa wanda ake yin shi a din shekara wanda ake kwana uku ana fafatawa a ɗaya daga cikin jihohin na Nijar a halin yanzu kofin wannan an shirya shi wanda za a yi shi uku za a fara shi daga watan Maris za a kare shi tara ga watan nan Maris wanda muke ciki wata wanda za mu shiga insha Allahu. sai a shirya a ɗaura ɗamara a kuma ci gaba da bibiya wannan shafi namu domin sanin abubuwan da za su kana wannan kokowa. Kamar yadda kowa ya sani ana ɗauko ko kuma mu ci ana zaɓo ɗan kokowa guda uku ne, da guda biyu ne a kowace jiha domin wakiltar jihar a wasan da za a fafata. Za ku biyo mu sau da ƙaho domin jin sababbin tsare-tsare da kuma sauran 'yan kokowoyi wanda kowace jiha ta wakilta ya mai domin jin sunayen 'yan kokowar da kowace jiha ta turo domin ya wakilce ta a wannan wasa da za a fafata a cikin garin Zandayar. Wato wannan kofin za a yi shi ne a cikin garin Zandayar yadda ake shirya shi a ɗaya daga cikin jihohi na bana shekara ta 2024 insha Allahu mun gode da bibiya.